يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام إن الحسد كما قلنا داء جويل ومن كثر حسده جوى قلبه والحسد أصل الشر كله وما أدمره في قلبه أنبت له نباتا مرا مذاقه ونماؤه الجيش وثمرته النجم والحقد أيضا من نتائج الحقد والحقد من نتائج القدر هكذا قال الهيثمي رحمه الله تعالى وأسباب الحسد والحقد كثيرة منها حب الرياسة وطلب الجاه وهذا الأول هو الذي أهلك الكثير من القادة والعلماء والسادة والأمراء وهذا هو الهافد الذي يريد أن يكون عظيم النبي في ناحية من النواهي أو فن من الفنون أو مجال من المجالات أو نفر من الجماعات ويغلب عليه حب المدح والثناء بأنه واحد دهري أو فريد عصري أو أنه لا نذير له ولا نذر فإنه لو يسمع بنذير له في هذا المجال لفاءه ذلك ولا أحق موتا أو زوال النعمة عنه وهذا هو الحسد أو الحسود الحقيقي الذي نتكلم عنه والله أيها الإخوة ما من مال أو جاه أو علم أو شجاعة أو صناعة أو براءة أو غيرها إلا فضل من الله سبحانه وتعالى ويؤتيه من يشاء من عباده سواء كان مطيعا أو آتيا مسلما أو كافرا رجلا أو امرأة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وكذلك والله ذو الفضل العظيم وقال تعالى أيضا في وصفها للكفار لا يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم أيها الإخوة ومن الأسباب أيضا التعبد والتكبر والتعجب وكل هذه الأخلاق مشوهة وقبيحة لا يرضاها الإسلام ولا العقل السليم ولم يتبه الهافد ولا هافد بغير الذي أو بخبر الذي جاء في القرآن الكريم عند قوله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوب ما إن مفاتحه لتنوع بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرع أي فرق تبطر أو تكبر إن الله لا يحب الفرهين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ولما تكلم قال إنما أوتيته على علم عندي قال الله تبارك وتعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون انتبه لذلك أيها الحافظ الحقور تمنى بعض الناس ما آتى الله تبارك وتعالى لقارون وكيف يتبختر ويتبختر ويتكبر ويتأجع على الناس بدون حصول شيء وانتحرهم الأقلون أولو العلم منهم ثم ماذا حدث لهذا الرجل الصريح المتكبر بعد ذلك قال تعالى فكسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فكان ذلك إبرة للذين تمنوا مكانه بالأمس وغيرهم ثم قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فصادا ولا آقبة للمتقين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل الرأس يقتال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة متفق عليه وهذا يفكر عيداً ما في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرها إنك لن تخرق الأرض ولن تطلق الجبال طولا وقال في سورة القمان ولا تصعر خدك للناس تكبرا ولا تمشي في الأرض مرها بمعنى بطرا وتكبرا إن الله لا يحب كل مختال فخور وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل العصر إزاري والكبرياء ردائي فمن ينادئني من واحد منهما فقد أبدعته رواه مسلم أيها الإخوة إن الحسد يؤدي بصاحبه إلى إسقاط الله تعالى في معارضته لقضائه وحكمه وقد قدمنا ذلك ويؤدي كذلك إلى مكت الناس وبغضهم ولا ذنب لهم سوى أنهم منعمون بنعمة من الله وفضله ورحمة منه فيجره ذلك إما إلى الغيبة وإما إلى النميمة وإما إلى الظلم والعدوان وإما إلى المقاطعة والهجران وإما إلى البغضاء والشهناء وغيرها من الأهوال القتالة الهالكة للدين كله وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تباغدوا ولا تهافدوا ولا تدابروا ولا تكافروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهطر أخاه فوق ثلاث متفق عليه وكذلك أيضا وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يطلها انظروا هذين حتى يطلها رواه مسلم والمطلوب منكم أيها الهاقدون الهاقدون أن ترضوا بما حكمه الله تعالى لعباده وألا تكونوا مثل أولئك الذين وصفهم الله تعالى بصفات قبيحة وهم في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغداء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ويا هؤلاء الهاقدون لا تهاقدون الناس على فضائل الله ونعمه بل اطلبوا منه سبحانه وتعالى لأن يده ملأى لا تغيدها نفقا فهاء الليل والنهار كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وزاد أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغف ما في يده بمعنى لم ينقص وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع وهذا مثل قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ثم بعد ذلك وهذا الحديث متفق عليه وعلى على ذلك فانظروا إلى قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وعنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رفقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وكذلك قوله تعالى أولم يروا أن الله يقصط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ولآيات كثيرة فانتبهوا أيها الهاقدون الهاقدون وتذكروا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وامتثلوا ما أمركم الله تبارك وتعالى به تنجو من الخطرات والندامات في الدنيا والآخرة ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت الأبيض الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين sama ba bayan haka yanguwa kamar yadda muka yi bayani hasada da kyashi munanan cututtuka ne duk wanda ya ɓoye hasada cikin zuciyansa ya ɓoye wahala shi zai wahala kuma har ila yau hasada da kyashi abubuwa ne waɗanda suke tsirar da wani abu wanda abinda suka tsara wato suka tsara tsafi gare ki tsafi gare ki kuma ko ya girma ɓacin rai ne Shi ne algai algai ne wani kamar ɓacin rai wanda mutum bai hankali ba kashe ki zai kwarai da gaske yana zaune kawai sai a ji ya mutu kuma sakamakonsa a ƙarshe na dama ne duniya da dafira saboda hasada abin da yake haifar da ita kyashi kyashi abin da yake haifar da shi shine mutum ya fushi akan abin da babu gaira babu dalili kamar yadda imamul haitami ya ambata abubuwan da suke jawo hasada suna da yawa mun dan ambaci a nan mun ce akwai son shugabanci da son girma na banza da wuce mutum bai kai ba bai cancanta ba amma yana son kowa sai ya zama makaskanci shine a sama wannan yana daga cikin abin da ya halakar da shugabanni da yawa malamai ma bai bar su ba almajiran ma kowa ma sai da ya shiga cikin wannan wani baya son a ce wani ya fi a kowane fanni wannan ba sai mun ambaci fannonin rayuwa ba wannan muna magana ne ba kawai ya shafi yan siyasa ne ko masu sarauta ko wani abu ba wallahi hadda ku malaman hadda ku na gaba malaman duk matsalan da ake samu kenan malami za ga shi ma yana hasada matsan uwansa malami ko yana masa kyakin shi yasa muka yi bayanin cewa irin wannan malami ne ko mai kudi ne ko ɗan siyasa ne ko basarake ne ko mai mulki ne ko ma waye shi dama abin da yake so a ce shi kaɗai ne baya da abokin tarayya ai Allah ne baya da abokin tarayya amma duk wanda ka gaishe a bayan ƙasa to lokacin da aka yi shi ma ba yi shawari da iyayensa ba ko ba yi shawari da shi ba Allah da yake da halittansa ka ce za ka hana Allah ya halitti kwatankwacinka ko ya ba da wani ni'ima ko falala kwatankwacin yadda ya baka ba ka isa ba kuma baban kama bai isa ba don tsarin kenan tun da Allah ya yi ka to ka haƙura da abin da Allah ya baka kawai idan mai kyau ne ka gode idan kuma ba ya da kyau ka roƙi Allah ya canza maka saboda haka ko malami ne aka zo aka ce ai malam wane ya samu matsala kaza ko ya shiga cikin rikici kaza ko ya bar duniya a fili zai gwada subhanallahi amma cikin zuciyarsa farin ciki yake yi saboda daman ya sha masa gaba wannan cikin malamai yana samun wannan balle kuma yan siyasa balle masu mulkin gargajiya balle masu kuɗi ko yan kasuwa ko waɗansu mutane makamantan waɗansu saboda haka ya kamata mai hasada ya sani Allah fa yana da falala da yawa kuma yana da wanda ya ga dama ba sai wanda kake so ba kuma har ila yau girman kai da takama da alfahari da ainihin son a ce kai ne ake jin ka ba wani ba wannan shi ma yana daga cikin dalili in kun duba za ku kamar ya shiga karkashin wancan ya sa muka kawo ayoyi da suka yi gargadi akan wannan me ya faru ga karuna ba taɓa yin mai kuɗi irinsa ba babu mai kuɗin da Allah ya yi bayani cikin ƙur'ani irin dukiyarsa a ce an samu kati saba'in kati saba'in idan aka tara musu makullan idan suka ɗauka suna jin nauyi to yanzu ka yi tunanin a ce a samu wani ɗan kasuwa da yake da suto suto suto ko shaguna shaguna kiyas ɗin kawai mabuɗan a tara su wa mutum ɗaya ma ya ɗauka kana gani shaguna nawa ne fito guda nawa ne to balle wanda kati saba'in kuma ana maganan kato ba malalaci irin ka ba wani za a shi ma haka mafufu ne kawai idan abu mai nauyi sai ka ji yayi kuka ana nufin kati irin naja kamar yadda Allah ya ce mabudansa kawai tanu bil usbati ulil qurwa amma da ya zo ya yi takama girman kai sai Allah ya karya suna ji suna gani Allah ce ƙasa ta kama ki da dukiyarsa kuma ta kama ki da suna ce a ah, amma mun yi sa'a da an haɗa da mu to wannan matsalan girman kai kenan yanzu ina yake in ta tashi buga misali ma yanzu ko wani wanda yake har ko mai kudi sai ya ce kudi kamar na karuna amma zai yi wahala mutum ya samu kudi irin na karuna ko da yake ana samun kudi a yanzu tun da an kaji kudaden sai ka ce ma masu labaran karya suke faɗa kwarai da gaske don an faɗi yawan wani kuɗin ka ce ƙarya ne wallahi saboda talaka shi bai san wancan ba hmm, Allah ya kyauta saboda haka lallai masu hasada girman kai ke sa su haka kuma ƙarshe bai da kyau kamar yadda annabi ya yi gargaɗi dangane da girman kai sannan kuma ya ku yan uwa lallai hasada kan sa a samu kiyayya a ya kan sa manci. yakan sa cin nama yakan sa a yi zalunci yakan sa a yi ta'addanci a ƙetare iyaka yakan sa abubuwa da dama jo kawai saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da ni'ima ma wani ko daraja ma wani ko ɗaukaka ko kuɗi ko mulki kai kuma baka ku to lallai hakika wannan ma hatsari ne don annabi ya mana gargadi? ya ce kada ku yi kiyayya kada ku yi hasada kada ku juya baya wa ɗan uwanku kada ku yanke alaka ta zumunci ku kasance bayan Allah ɗan uwan juna bai halatta ga musulmi ya hadu da ɗan uwansa wato ya kaurace masa fiye da kwanaki uku ba hadisi ma ya tabbatar da cewa duk wanda suka rabu babu gaira babu dalili suke adawa na banza saboda hasada da kyashi to ranar alhamis da kuma ainihin ranar litinin Allah tabaraka wa ta'ala ya kansa sa a bijiro da ayyukan bayi waɗanda babu adawa tsakaninsu babu kiyayya a tsakaninsu zai ce a yafe musu amma waɗanda yake akwai adawa da kiyayya da hasada tsakaninsu suna ta ƙulla sharri wa juna to Allah ta'ala zai ce ku kyale waɗannan guda biyu har sai sun yi sulhu saboda haka musamman 'yan siyasa da waɗansu shugabanni masu ƙulle-ƙulle a a hankali duniyan nan wallahi za ka barta kamar yadda mutanen kirki suka barta matsiyata ma suka barta to wallahi kowa ma zai bata Allah ya sauwake saboda ka ya kuyan uwa wanda yake da hasada ya yi kokari ya kauce ma hasada tunda yana bata ran Allah ya nema a wajen Allah Allah fa yana da arziki wanda yake ba san iyakan arzikin Allah ba ga ayoyi da hadisai sun tabbatar da haka in ka roƙe ki da rana zai baka in ka roƙe ki da daddare zai baka ko a ina ne idan ya ga dama zai baka to ina amfanin hasada Allahumma amina fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al qiyadatana fi man tana wattaqaka ya aziz ya ghaffar wa sallallahu ala nabiy wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wa qumu li salatikum yarhamukumullah